Mun zamo hanta da jini, soyayya madara, na ta biɗa samun tamkarki. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Yau ga mu ga hauta MJ Boy. Kasan 'yan comment section ina ne suka in aka za su ringa cewa na ce su kuke so ku kawo su ringa na san ana tagin ɗinka kana gai shi sa na sai to sai na ku loka. Eh. yau ga mu ga auta je jibai mutane da wasu san me menene cikakken sunan ka fa mu sanin ka da auta shi kuma auta dama eh. kamar dan auta ne a gida ko dan karshe dan karshe yawa <laughs> mu yan fare gaskiya ne to ainihin cikakken full name dina shine Zaharuddin Zaharuddin Jibrin sunan ka Zaharuddin Jibrin ya to ya kai ka samu auta kuma MJ boy shi mg wannan kamar irin sunan ƙauye na ne inda aka haife ni na taso na rayuwa sannan mm. shi kuma inda na samo auta ina ga ya samo asali ne daga abokai don ba ni ne autan a gidan to autan wani dan abu ne kawai ko kuma kawai ko kuma irin shagwabbe ne kai a gida <laughs> eh irin jos kawai wani lokaci ban manta muna dan irin wasan yaran eh da jimawa eh. aka yi wani abu ne ba aka yi ne sai na ce irin kowa na daukar suna sai ce sai na ce ni suna na auta a cikin wasan ke yake kamar me bi eh, abokanan eh, naka manya ne eh, dukan lokacin duka haka kowa yana daukar irin suna ya ce shi ne wani shi ne ce na ce ni ni ne auta so ina ga tun daga nan wannan sunan sai ya tafi kawai abokanan suke ce ma eh kawai suka goya man suna To masha Allah. Ina so ka bani ɗan takaitaccen tarihin ka kai ɗan wani gari ne ina ne ƴaƴanka takwas tara ne goma da sha ɗaya ne ka taso a kaza ka rayuwa a kaza. Yawwa da farko dai na Zaraddin na faɗa muku. Sannan ni mutumin Zaria ne, Zaria local government a cikin wani ƙauye da ake kira Mil Goma. Shi Mil Goma wannan shine minin ɗin MG ɗin nan. emil goma eh, na yi firamare na a na yi daga sai Allah ya jefo da cinka cikin harkar waka sannan a cikin wannan kadamin da na fara waka ban yi nisa ba ina ga sai na tafi Nijar eh. na je ne zama a Nijar tsawon shekaru da dama don sanadiya da har wasu suke man tunanin kallo ko dan Nijar ne eh. sabida ko wanda ya san na Nijar ya sani sosai kawai sai na ci gaba da ansa dan Nijar ɗin sabida a can na yi aure na haihu a Nijar sannan sai na dawo sai na koma Kaduna ina zama so kaga dan an kira ni dan Nijar ba ba ka taba ba laifi saboda eh, yau wani dan Nijar ne saboda na riga na haifi dan Nijar na aure yan Nijar na zama dan kasa ta gari ka zama indijan yawa ko da ana dan cewa wannan za a yi cewa eh ana haya haya ma zan iya zan iya wajewa a ciki a kasa ta ta bi ta ko da tunubu ya ma su <laughs> <laughs> kana da second ina da second country zai kowa ta in zama na to masha Allah ya aka yi ka tsinci kanka a ka fara waka irin kana da sha'awar ne ko kuma kawai dai janka aka ko kuma na ba jana aka yi ba eh. ko da na taso ina ga tun firamare ma mm. ina ɗan rubuta waƙoƙi an fita break eh. lokacin sai na ki fita sai na zauna aji na dai ɗan jagwalgwalo na ake eh. kawai na ɗan rubuta so har ya kai sai lokacin da ya ba ma na jin waƙan hausa amma dai ina son abu sai aka zo zamani na fara jin waƙoƙin hausa kawai sai na eh, yana da kyau ni ma ya kamata na je studio na rera eh. so lokacin gaskiya bana da kuɗin rera waka eh. na dai rubutawa akwai wani abokina da muka fara waka tare da shi in zan manta ba waka da ta farko tare muka faɗi ta tare ni da shi hmm. ana ce mai bali yamji abokina ne tare muka taso asali an garinmu ne asali ma a studiyon shi na tashi na kare ne na iya kiɗa na zama abin da na zama har na dan tsallake masha Allah ka ce tun da kana da sha kana kana dan tashi tun kana kana dan bubbuga waƙoƙinka lokacin na dan fara shine ma biya kuɗin wakan da muka yi na farko muka je muka rera dama na ce in aka yi wannan waƙar eh. ban ji an yabe ta gaskiya ina ga eh, ba zan ci gaban da abinci a waka zan daina sau da muka yi wakar alhamdulillah wasu su dariya wasu su yaba su sai na ga wanda su fiye ban abin ya sun fi yawa eh na ce to insha Allah ina ga da kai abinci a nan duk dai akwai kalubale an fuskanci kalubale tun daga cikin gida dole ne zuwa abokai haka dai za mu toshe kunni mu rufe ido ita ta yi har Allah ya sa aka cin magaci masha Allah wacce wakar ku fara sunar waƙan ma da sunan mu muka yi sunan amshin waƙan ma sunan mu ne kuma eh. waƙar habai cice kuma tana na Allah ya wasa ta dilme kenan ta dilme dan rabo na da jin waƙan nan gaskiya sai ka ga wani kuma yana da ita wallahi za a samu wannan da ita amma na fi shekara na ga bakwai zuwa goma kai zai kai goma rabo na da ita gaskiya ne an daɗe gaskiya a cikin waƙoƙin da kai kake yi ko kai yi mm. wanda banda wanda ka saka banda wanda baka saka wannan kuma mm. waka yanzu kamar yadda mai kuɗi yake da kuɗaɗe a banki ya goke da waƙoƙi tili tili eh, akan yi rizaba a ajiye su in case ko a tafiyar da su lokacin kana son ka huta ba sai eh, ka hakan ba akwai sa aje sai ka dan sai ka ci gaba da release kai ta fama wato haka <laughs> <laughs> ce bakan dani eh, sau da yawa aka tambayan bakan damiya ta ni na kan ce duka waƙoƙi na bakan damiyoyi na ne don gaskiya duwa waƙar da dai ina son abu amma ai dole ba za ka rasa wacce kai kanka kake irin jin ta sosai kake jin ta sosai ba gaskiya da waƙar da cikin waƙoƙi na wanda na fi ji wanda har kwanan gobe ba na gajiya ita ita ce na shiga su shiga su a gajiya ne ai <laughs> an shiga san sosai na akwai wata akwai wata friend dina eh. lokacin lokacin da aka fito da na shiga so din na na eh. lillahi tace tace da Allah zai sa ta ga auta MJ wai da ta man kyauta kyauta mai cewa ce wai za ta yi wa shegen duga sai da <laughs> da in tana jin wakar eh. wani irin shauki da wasu masifu shi da soyayya ne soyayya kawai karanta kawai na neman sai eh. ta fada eh to shine zake cewa gaskiya za ta hukunta za ta hukunta ga saboda ka dilmiya ta na jefa ta ruwa na kyale da na shiga so na shiga so ai waka ce wacce mu kan mu mun daɗe mana in kana jin wakan nan baka da eh, budurwa ma ka ce ya kamata ka nema haka wani ya ce man ya ce man idan wato ya hau mota Eh. da yarinya ko da aiken shi aka yi irin ya rage mariya hanya ko eh. irin haka ya kunna waka eh, ya ce gaba daya sai yana jin ya tafiya yana jin waƙoƙin kawai sai ji kawai kamar yana so ya fara soyayya da yarinyar saboda ya ce sai ke ba wani abokin shawara ce in dai ka san za ka hau mota tare da mace ba ka ba ka kunna wajen abji saboda kana kunna an baka wasa ba sai dai ka ji ka a cikin kogin soyayya ai gaskiya waƙoƙin ka da muke ji gaskiya ana a cikin yanayi din gaskiya da wanda ya soyayya aka rabu aka yaudare shi eh. da wanda ma bai da wanda yake shi. kana muna ɗan jin waƙoƙin mutane suna ta ji suna ta yabo wasu suna magana cewa in dai har ka san kana da budurwa ko kana cikin soyayya to in sha maka Allah wanda ka ringa budurwa ka baka rabta in ji za ka zauna lafiya eh. saboda tsantsar soyayyar ake faɗa to me yasa kai ta tiksin kawa ka ya zama kai soyayyar kake bayyana da muhimmancinta eh kwanan baya can kafin na ga sanadin kafin fara wakan eh. soyayya ta dan bani wahala duk da na dan ji daɗin ta sosai eh. sai ta zo sai ta ke sai ta dan bani wahala so na yi kuka saboda soyayya na zubar da hawa na ji wani na cewa ba zai iya kuka saboda ta so ina kallon shi ne kawai bi ne fada tarkon so ba eh, gaskiya kamar hakan ne <laughs> <laughs> no a ba wai na faɗa ba eh. ita soyayya gaskiya ce gaskiya ce kuma ba ƙarya ba ce kuma shi so a zuciya yake ƙarya ba ce tunda iyayenmu ta so muka muka ga suna soyayya ai ita soyayya kamar danta muka yi gaskiya ne ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya gadar mana da soyayya to da haka idan mutum ma ya ce ba soyayya sai in ga kaman bai cika full ba gaskiya eh sabbi ma san me daɗin ne gaskiya su soyayya tana ba da gudunmawa tana ba da gudunmawa ma dai kawai sai dai dan rika taka tsantsan saboda yanzu gaba daya inda zamanin ya canza su soyayyar za ka ana yin ta ne kawai na wani cimma burika gaskiya amma fa duk da haka masu cimma burikan suna faɗa wurin da suna faɗa za su zo nan kamar sun zo su za su dan yi wasa eh, sai Allah ya kama su a wurin su eh sai ya eh, an shiga tasko na eh. a cikin sanda ka fara harkar waka daman da ka faɗa min an samu kalubale na sani dole hmm. wani irin kalubale ka samu da familinka da abokananka su ne dai wa'anda za a ce family da abokanai gaskiya ne so akwai maganganu marasa daɗi daga gurin abokai hmm. irin wasu maganan agaya sai ka jima kamar kai kisa da zafin da su amma kawai ka san me ya dinga sai ka danne ka bar wa zuciyar ka san me ka fuskanta so daga gida kuma so alhamdulillah ina ga daga gida kamar kowa ya accept ina ga mahaifiya na ne ka dan kawo tasgaro daga farko ta nuna irin kawai ba ta bukata kawai hakan bai mata ga abubuwa nan kana yi Allah ya taimake ka kana samu me za ka yi da waka eh, me za ka yi waka kaza kaza sai dan ta danna ta dan lokacin ma ina tuno ba ta son majan. na dan bari na dan ja baya dai da abin baya dai a gane suka dan ci gaba da eh, discouraging ba na da sauran mutanen gidan ma haka suka dan dinga suka fahimtar da ita inda abun yake ga inda lamarin kawai sai ta zo ta asabta ta ce a je a yi a kai addu'a ce idan annan arzikin yake ubangiji Allah ya tabbatar da shi amma dai kawai ta burinta a ce tarbiyyar da ta bayar ba a barar da ita sai kuma insha Allah wa na a barar ba to kuma muna ta kokari Allah ya kiyaye ana kiyaye Allah ya ci gaba da kiyaye amin Allah wani irin alkhairi ka samu da waka alkhairai kan alhamdulillah ratutu ratutu ba ma ba sa da adadi ana kan samu ne kan a kullum inda nake gode wa Allah a kullum alkairan na yau ya fi na gobe eh, ya fi na gobe ya fi na yau kullum irin karuwa abin yake ba wai makon raguwa karuwa ne ke so alhamdulillah wannan muna ƙara godiya ga ubangiji da yake mana wannan ko da yaushe ba za mu gajiya wajen gode masa ba da addu'an da iyaye ke ta mana mu muna ganin su insha Allah suna biyu. da na masoya gaba ɗaya. so bayan waka akwai kuma wani ɗan business da ake a bayan fage. Eh, Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna bara sa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan Allah cibiyar nurul shabab bata saya iya bada maganin hiv ba muna bada maganin aikata istim nayi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea sanyi mai sa kankancewar gaba mai sa fitar farin ruwa a gaba matsalar sanyi na mara na mata muna ba da maganin hepatitis a da b da kuma c da ciwon koda hawan jini diabetes type 1 type 2 duk muna ba da maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon allah sannan muna ba da maganin jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan allah muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar maiduguri borno state sannan muna da reshi a jihar kano sannan muna da reshi a jamhuriyar niger a garin yame sannan muna da reshi a jamhuriyar niger a garin difa muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah. kan ɗan taba ka san eh. ko ma aski ne ko da can daga aski ne na gudu sai na kuma ana dama kai ka kawai kana san talhe ne kana san talhe ne kawai ka dawo ka cika buka ka fara akwai sana'o'i da ake ba ma ɗaya ba gefe saboda ka san ita rayuwa a ce sana'a goma ma a ka san su abu gacan abu gacan ko ba nan da abu nan to yanzu a mawakan da suke yin waka irin ku irin ku akwai mutum wanda kake jin kai kuma kake jin daɗin wakan shi normal kai ma za ka ji daɗin waka ka amma kuma kai ma akwai irin wanda kake son wakan shi gaskiya ne da yawa ma dinni ina ga ba zan abin nan ba dan ina ga duk cikin wanda suke waƙoƙin nan eh. ina ga duk wanda ya waka ina saurare kuma wallahi ina jin daɗin su sai dai akwai wanda da fucin waƙan shi sosai dan da ko waƙa ta ban ajiya a waya sai na shi Umar M. Sharif. so na so waƙoƙin umar yadda ka san me kawai akwai lokacin da in na yi waƙa eh. duk daɗin ta na saurari ta umar sai ga jikin ajanawa nake sai in ninke ta kawai tura gefe kawai ba ta man ba na kusa kawai lokacin sai da ji waƙan ma kawai kamar tana fita kaina kawai ta jin waƙoƙi sabida akwai wasu abubuwa da in yana yi a waƙa nakan ji shi kamar ba mutum ba <laughs> to kai ma haka kake kai ma hakan kake <laughs> akwai wata babbar jaruma da ka taba zama da ta kusan shekara ɗaya ne muna da yin wasu abun pandora eh. ana magana akan wani take cewa ai indi ita kawai kawai in ba a wuta in MJ wai ba kawai ita ba ma ta jin wakar ko kuma babbar jaruma ce haka abin yake za a ga kai ka in ka sako baiti guda ɗaya. Eh. irin sai kawai ta ce folk love <laughs> wai love ka za ga abin yake kai kana jin daɗin na wani wani yana jin daɗin na so ni daga baya gaskiya na fara jin daɗin mawaƙata sai da eh sai da nayi kokari na dan jaye dan jiki na jin waƙoƙin Umar kaɗan ba na bari duka bane saboda na fahimci idan na ci gaba da jin waƙoƙin shi wato idan kai waka eh, zan daina ko baka sake ta ba eh. in ka ji ta Umar M Sharif sai ka dinga jin kamar takan nan ba za ta yi eh, kawai na wannan ko na zake ta kawai ila tsinuwa zan shi kawai sai ninki ta yin aji sai da dan ja ba kaɗan daga cikin waƙoƙin shi amma har gobe in dai umar ko ihu ya yi a waka. kawai ni ina so kawai ni kuma ciwo na umar Allah ka ɗora man son waƙoƙin shi sosai ka ce ka yi aure a Nijar mm. yanzu kana da kana ganin za ka yi kara kar ba ta ga interview na <laughs> ni wannan kaga wannan kes din ka ne za a za in nemo gari kuma nemo ga zai eh su kana ganin za ka iya ba zan ce ba zan kara ba ko ba zan ce za ka kara shi kaddara da Allah abin da Allah kaddaro eh, ma za ka yi shi amma ka san akwai misali yanzu kamar ni ai ban ki aure ba eh. akwai friends ina da yawa wanda ba su aure ba amma akwai wanda tun yana yaren ta yi ci ai maka shi buri mata kaza biyu uku eh. kai kana da buri ni buri na gaskiya ko cancan da tun eh. kafin ma in san zan yi auren biyu ne kawai ina son in ga rarrauna da mata biyu ɗaya can ɗaya can Wancan tana gidan ta wancan tana gidan can ana yi ma yadda za a rike ka nan ana ana yauwa eh, an ka san masu ka san an ce idan su biyu ne eh. kamar ka fi jin daɗin auren kowace kokari take daga ta kwace ka ta fi faranta to za ka fi samun kula amma idan ta ga ita kaɗai ne ya haƙuri ba idan ta ga ita kaɗai ce eh. za ta rika jin kai wani abun ma sai a hankali za ga sai dai saboda ita kaɗai ne amma in ta ga su biyu ne za ga akwai riƙe wuta wurin daga ta faranta ma don ta ga ta jaye hankalinka daga can kai ma can a ranga ma eh, can ma a rage na to rangi shi daɗe <laughs> sai ki ci gaba da rikewa dan to ban je faɗa ba yanzu kaga mu ma yanzu sai ka sa mana ra'ayin mata a ni ban sa ra'ayin ba to idan ne aure mata ta koda nan gaba inda ne aure tun da ya dan faɗi wannan shawara bi zan ɗauki shawara shi amma ka ga laifina daga nan bangaren daga a kai ka faɗa ni alhamdulillah da mata ɗaya da ke zaune da ita yanzu ina jin daɗin zama ba wani ban da wani issue da ita so kuma a yanzu dai ban ba ka da ayin cewa ka kara aure nan kusa dai a burin ka dai eh, da ka amma dai yana da wannan burin har yanzu akwai wani abu da nake kokarin cimma in dai na cimma mm. insha Allah sarauta ce ah. ka san sarakuna suna son mata biyu ko uku a ah, sarakuna ai ka suna yi da yawa su da kwarkwara ba eh, amma dai ni dai ban tsallake biyun nan kuma kamar na dan dau hanya amma dai na kokarin ka sauka layi eh. karasa abin da na to yanzu a cikin matan kanu da misali misali muke eh. ka ajiye aurenka mm. misali a cikin matan kanu a cikin mutum a ce za ka aure ɗaya daga ciki wa kake ganin za ka yi aure? ba uku ba ko biyu haka uku za ka aure ɗaya a cikin ukun nan a ce za ka aure da dai biyu aka ban zaɓi sai ka haɗe su eh, akwai biyu gaskiya da duk duniya eh. tun da na fara kallon fina-finai fara ganin su a fim eh, kawai ji nike a ce da za su aure ni ko in ce da zan aure su ni ne zan aure su eh, ko su ne eh. ko da ke wannan da za su yi aure na ma normal ne yanzu mata na auren ma na farko hadiza gaba <laughs> sai ta biyu rahama sadau kaga matan nan biyu la ya sa man kaunar su sosai a rayuwa za ka iya zan iya auren su ko yanzu suka ce kule za ka ce chas kule zan ce chas sai ka haɗe su uku haɗe su duka ai dama kwatancen da zan yi suna ciki tun da ka riga ka faɗa <laughs> ai no need ma yanzu ne magana wato yanzu dai in Allah ya sa ita an sado eh, da mai girma hajjaji eh, hadiza gaba eh. in dai har sun yadda za su aure ka za ka yi ba da sadaki zan yi da su ba da sadaki eh, kan. da su tsawala man sadaki a ai sadaki ai shi ba a tsawala eh, ba a tsawala dari dari biyu ne eh, eh ga ba a tsawala ba a tsawala ba sai dan kudin lefe miliyan goma miliyan goma eh eh gaskiya sun kai zan iya rufe ido <laughs> <laughs> sun kai zan iya kulle ido ka bada bada amma ba ka sai mu kulle kasan kasan kasan wani lokacin wasu mutane irin wanda ba sa cikin harkar industry mm. ba sa irin harka za su dinga ganin kamar ai kai ma ba abin da yake burge ka mm. ko kuma za su dinga ganin kai ma ba mm, wani kai ya za a yi kana waye zai burge ka a ciki eh, ko bayan san kuma wani ma ba su san cewa wani ta sanadin wani a cikin harkar ne ya je ya burge shi har ya sa shi ma ba harkar ba haka ne da yawa ma ana samun haka akwai wanda damun masu yake shi ko acting ne ko waka zai ko wani abu yana so ya ce akwai wani wanda yake so ya kai matakin shi shine ya sa shi ma yake yi saboda akwai wanda za ga wani sai iya sa sunan sunan mutum akwai wani a family din shi sunan shi ma <laughs> da gaban sunan shi ma yadda ya sa gaban <laughs> da kyar muka sa ya cire da kyar muka ya cire da muka ce kai na ce kasan ina ne gaban din nan san gari ce na ce kasa ce ba na ce ba eh. fa Najeriya ba ce to shi ne fa wani Allah wai ba inkiya ba ce ba ne ce inkiyan ta ce inkiya ce mana inkiya ce amma da garin su ta jona sunan gari kamar yadda na jona garin mu a cikin inkiyan eh, sunana kamar ni ma yanda na jona garin kamar ka jona ga kasan da yawa mutane za ka suna jona garin su da kuma hakan abu ne mai kyau To wani irin fata za ka yi wa masoya masu aiko kuna kamar mutanen Nijar, Kamaru, Chadi da Ghana kasan mu 'yan Najeriya mun fi kusa da su. Kuma su ne makotanmu kuma su kwarai. Eh. To kamar yadda zai ta yi Nijar gida ce. Eh da mu oke kai eh, fa Nijar mutanen Najeriya. Ah, duka zan masu fata eh. Jama'a Nijar gabaki ɗaya maza da mata masoyana da na Najeriya baki ɗaya gida da kamaru da ghana da chadi da kwadi buwa gaba ɗaya duka ina wa kowa da kowa fatan alkhairi ubangiji allah ya ci gaba da barin wannan zumuncin ya ci gaba da ɗorewa kuma ya ci gaba da taimakonmu wajen mun ganin muna kawo muku abubuwan da za su ci gaba da faranta muku rai su sa ku nishaɗi kamar yadda aka saba a kodayaushe yaushe sannan da addu'o'in da kuke jehowa kuma muna ta godiya muna godiya Allah ya saka da alkai sannan ba wata waka da aka rasa ko mana eh akwai wata ai da ta dan fara yaro a TikTok album ne ma dai zan saki yanzu tukurun kun amma akwai wata an da jini da ta dan fara yaro eh. wanda ka ji mun samo hanta da jini soyayya madara na ta biɗa samun tamkarki ban samu baka kafa ji eh, ina ga sunan album din da zai kasance ma kenan an ah, ta da jini gaskiya ka gani baya rabewa kaf eh, kaf da jini kakkaf ne ba a rabewa to masha Allah na gode <laughs>